har yanzu dai muna cikin wannan dori na mu na khilafar jibin ayyubi cikin wannan dori na mulki da ke da karantika na social media da ya ta labarai wani zai zama shi shine kusan tafi na uku a wannan zango na fassara-fassarar tafi da ake kai tsaye wato tafi na matunu kashfi shubuhat kashfi shubuhati ولابن الجاب محمد بن عبد الوهاب مثال الجابر تبعنا مع الاختلاف جلد بيت في فقه عقيدة أدلة أهل السنة والجماعة على سنة على بان سنة الأمة عقيدة أهل السنة جسم كنت مغبا كان قوي ما تبغى كان قوي أن يتكلم صحفي ولا مستبين في كتابة شو تشوف الغد آه دام الأولى مقدمة ba tare da jinkiri ko na ba sunan littafin kashfu ashubuhati ko matunu kashfi ashubuhati bismillahir rahmanir rahim ina farka da sunan Allah ar-rahman wanda yake ba da rahma ar-rahim ne yake da bayan sa kashfu shubuhat i'lam da littafin cikin sani rahimakallah Allah ya maka rahama ya kai dan uwa mai sauraro أن التوحيد الذي يريد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة معنى التوحيد الشريعة إفراد الله تعالى بالعبادة هي إيه تعالى لبوتا معنى اللغة كما من وحد يوحد توحيدا إذا جعل الشيء أو الأشياء واحدة إذا أنت تشتري أبو بوا بيوا كهر حديث سيأتي توحيد an gani shi yasa kafirai sallallahu alaihi wasallam yake kira su zuwa ga ɗaya daga Allah da mutane su gane cewa shi tauhidi shi ne a da kowa a ki bauta wa kowa a bauta wa Allah shi ce a ja'al alihata ilahu wahida in hada da shi ma'aja sai ya sanya ababen bauta duka su haɗe zama a ture zama a bauta ɗaya daga su kan sun cewa tauhidi shi ne a bauta wa Allah ne wannan kafirai ne su faɗa ka a ja'al alihata yanzu shi wannan annabin da ya zo ɗauko wannan littafin nasa sai ya sanya ababen bautar ta koma ilahan wahida abin bauta guda ɗaya in hada da shirin uzza wani abu yi mamma mutu a shi ke nan duk musulmi sai ya fahimci cewa tauhidi shine a tsayanta Allah da mutu أن التوحيد لم يتقل هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة شنو أنت على نبوته وهو دين الرسل شنو الدين المنزلي الذي أرسل الله به إلى عباده الذي أرسلهم الله به إلى عباده وأن الله يعرف النبا وأن شيء إذوا باينا فأولهم فرق باوا نوح النبي نوح عليه السلام أرسله الله تعالى ألا يعرف أن نوح إلى قومه إذوا مثلا فلما غلوا بالصالحين لغة التحقيق هي إياك أحسن صالحين ولا أجد العبادة أن في الشرك الأرضية كانت الشركة كلا بيتي أكو الشركة تبان أسا أكو الشركة تسمى الشركة تبان أسا سالعي لأيكي بوتا وانا الشركة تسمى بوتا وتوريد وتني وقال كنا أثر جاتب بجر حديث جاتب كيف في البخاري لقد قال ابن عباس الله يعانى مسجد يمشي أثر متانا أن نبنو في بوشن كيفا mutane ne musulmai da malaman suka rasu wasu manya a ciki sai suka ce bara kawai ko wajen inda kowane malami ke zama bara ko mu je mu gina mutum mutuminsa a yi hotonsa a yi gunkinsa ba don komai ba don a dinga tuna memorization don tunawa da shi ya ce da zamani ya yi tsayi da zamani balin mafana alihimul amadu da zamani ya tsayi nufiyar ilmu aka manta ma sabbin da yasa aka gina su kaga ulbi da kike aka dawo ta musu yace wa qalu la tazununa alihatakum wala tazunna waddan wala suwa'a wala yaghus wa yuqa wa nasra suka rika cewa kar ku bar abun bautan ku ababun bautan ku wala tazunna wadda kar ku bar abun bauta wadda wala suwa'a kar ku bar abun bauta suwa'a wala yaghusa كم كبر أبو بوتا يهود ويعوقا كم كبر أبو بوتا يهود ونسر ده نسرة كم كبر بوتا مسكوريك أبو بوتا يجم إن كاد ليذلنا عن آلياتنا لنا أصبرنا عنها أي ذلك وذلك هم بعض الكيام وندهم أصل أرسله, أرسله الله ألا يأكو أدب نوح إلي إلى كوم إذ يوم فلما نغلوا ولما غلوا lokacin da suka ƙetare iyaka fi fahimshi akan bayan Allah nan da muka ambata waddan wa suwa'a wa yahud wa ya'uq wa nasra wa akhirin rusuli ƙarshen manzanni Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda bi kassara suwar hafura fahimshi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya zama kassara ya kakkarya ya rusa suwar hafura fahimshi wannan gumaka da mutum-mutumi da hotunan wa'idan sarki arsalahu Allah Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila ulatin zuwa wajen wasu mutane ya juna da suke yin bauta iri daban-daban wa juna. suna ma aikin haji an ji ko wa yasalluna ma suna yin sadaqa wa yadhkuruna Allah suna kiran Allah suna ambatan Allah amma ba da tauhidi ba shi kadai ba suna da labbaika walakin na mutane da cewa تاريخ بجد تاريخ أي كان دي تاريخ بس كتاب بس كتاب يجعلنا بعض المخلوقين سنة سنة تاشن أبا بنها لتا وسائط في الضمور الثاني بينهم وبين الله تعالى كانوا يستهدفون سنة أبا أنا دوين كنا سوى لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك ومحملك وهو ملك لمقل لا إلا لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك وبس بس ذات شيء أبدو ممكن أه وهؤلاء يشفعون عند الله وإن رسول الله ما أوجد الله ما نعبده إلا ليقربنا إلى الله زلفى باقوم يسامك يقول كامت بكيدا تكون تنتام تنتي أوجد الله كيف أقول الله هل وقت رب يقول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب يذأت أبو فوتاه hanya a samu dila ya zai masa tsari a ka ai abin bauta ya kamata ya zama cewa ba a wulakanta shi ya kamata abin bauta ya zama cewa kuma ce ya amur aina min almaniyati ma rabu in kana rabbi fi sama'i qadaha ai ba za a guce mutuwa ba tunda ubangiji na da yake sama shi ya hukunta ta wannan kowa yake faɗa wannan fa duk mushrikai ne na jahiliya ta faɗa kun gane ko ga waƙoƙi da suke fitowa ana kullu shay in ma kana Allah batilu wa kullu ma'in Allah ma'anata za'ilu suna yi wata. su suke cewa suna sanya wato tashin ababen halitta wa sa'iqa da mutsani bainin mu bainin ma ta'ala tsakanin da Allah subhanahu wa ta'ala yaquluna suna cewa nuridu minhum at a ai mun so muke daga waɗannan abubuwan da muke bautawa muna so da gare su a taɓaru ba su kusanta mu ilan masu ta'ala zuwa ga Allah muke ونريد شفاعتهم كما منا تنشي تسني عنده وجه الله مثل الملائكة وقد تكبوتا ملائكة وعيسى أقول ما تكبوتا النبي عيسى ومريم أقول ما تكبوتا مريم أما دون أن تكبوتا سبب ما سنيمة ما هو مثل أمن جيبا وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشياء خلقهم فتكتم شهادتهم ويسألونها سنسنيا واتو ملائكة ويلزموا يا أن الله ماتا in juna ba kowa suke hutawa ba wato in juna min nuna illa ilahan ai ba kowa suke hutawa ba ba su sai sai mala'iku mata ko ma wai su ya'yan Allah mata ko da bin da Allah ba mata ko da kujera wa yad'una illa shaytanun madida Allah ce ba kowa suke hutawa ba sai shi san mai taurin kai wa Isa da annabi Isa wa Maryam da Maryam wa unasu da wasu ma mutane wasan waɗanda ba wa'annan ba ne su fara shi cikin sa'ida وبعث الله تعالى إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم في الله يكون مثل محمد صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دينهم لن يساب متابعة الدين يميز السلطان التوحيد شيء بوتاثر أخوتا وأن لا أبايع سجود أيوة أن لا أبايع لمن تنقل أن تنقل أن لا أبايع بأبنده صغر ونشي نعم دين ابيهم إبراهيم دين أبي إبراهيم ويخبر عباد الأبادة وان هذا التقرب cewa wannan neman kusanci da gumakan nan da fakewa da su da tsanantuwa da zuwa ga Allah wali iqada da wannan kudirin da kuke cewa za su amfana da ku mahadu haƙƙin Allah ta'ala kawai haƙƙin Allah ne shi ne mahadu haƙƙin Allah ta'ala kawai wannan haƙƙin Allah ne bai shafi wani ba la yafrishu min shay'un yin wani abu da cikin wani abu baya ingantuwa da gairi a ishi ga wannan Allah la bi malakin muqarrabin kai ba gaba ne ka abin kusanci ga Allah ba wala ne nabi mursal ba ga wani annabi abin aikowa ba sabarin ballantana kuma an gairi ma an gairi ma ballantana wanda yake ba annabawan ku ba da mahaifu ba wa illa idan ko suka ce na su zare mai a haka ba za su sai da Allah ya ɗaya ba ba za su nemi taimakonsa ba ba za su ran kofa gare shi ba ba za su kwantar da kai gare shi ba wato fa haƙula ilmi shirku imar yake cewa wa haƙula il mushriku sun zama mushrikai Mu ko wani na mushrikan ya shaɗu ne an Allah huwa al-khaliq ya Allah ka ba kaka ce wai su ai ba sai dai ba Allah bane a bisa sa kai Allah ko ma suna da wata kudiri kan Allah sai rike wasu cikin sufofinsa ya shaɗu ne sun shaida cewa an Allah huwa al-khaliq Allah shi ne mai halitta wa'adahu shi kadai la sharika da babu abu tarayya shi a cikin wannan shi kadai halitta وأنه لا يرجو إلا هو ما هو اللي كأبك ولا يحيي بامي راي هو ولا يريد بامي كشي إلا هو فاتيتي كذي ولا يدبر الأمر با والذي كتار الأمر باي إلا هو فاتيتي وأن جميع السماوات السبعي سوى ذكا نسمي قدا بقي ومن فيهن دو أنسك دوناتي والأرضين السبع دوكما السيد قدا بقي ومن فيهن دو أنسك كلهم dukkanin su abidu bayan sani bayan Allah ne duk wannan kafar sun imani da haka wa tahajjata surubihi wa tahajjata surubi a ƙarƙashin gudanarwar sani da da aiwatar aiwatar wasa da wannan abubuwa su gudana wa qahari da rinjayen sa da karfin sa wa idza aradta dalila ala anna haula'i mushrikin yake cewa idan kana so ka san dalili fa idza aradta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 قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولمن الأرض ومن فيها كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل فأقل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجيب وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون فيقولون لله قل أفقل فأنا تسحرون ba da yake cewa wa man da tafi za a rasa dalili idan ka so dalili ko kana neman dalili ala an haula shirke mushrikin akan cewa inda mushrikan alladina qatalahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda mun naka sai ya kir yashhaduna bi hada cewa sun imani da can sifofi na Allah da muka ambata fatara qawluhu ta'ala ka karanta fadin sabon wa ta'ala sarki qul ce musu man yarzuqukum wane ne yake azurta ku ne minas sama'i wal ard daga sama daga ƙasa waye yake ciyar da ku ya tufatar da ku ya halice ku wane ne amma yau ku sam'a wane ne ya mallaki ji gaba ɗaya wani abu absar da gana ne wa man yukhrijul hayya wane ne yake fito da marayayye min al mayyiti daga matacce wa yukhrijul mayyita kuma ya fitar da matacce min al hayy daga rayayye kuma yudabbiru al amr kuma wane ne ke tsara al'amura na halitta duka ba su da ƙudu na Allah da sannan wannan kafin za su ke Allah ne. To, amma wani bisa shiga da kuma turanci ba, sai da wannan bayan mafi musulmi ne bayan nuna. Ba kun ta ce musu, afala ta tafi ba za ku ji tsoron Allah ba, ba za ku ɗaya shi da bauta ba. Ba kawai ala kar da faɗin sadiki cewa, kun ta ce musu, limanin ardu duniya ta waye, wa man fiha da abin da yake ciki duk na waye in kuntum ta'lamun idan kun sani ko ba ni labari sai ya kulu da lillah kai da sani kafaran nan za su ce mutum na Allah ne kul ka ce musu afala ta zakaru to ba za ku yi tintintini ba ba za ku yi tunani ba ba za ku faɗaka ba kul ka ce musu man rabbus samawati sab'i wane ne ma mallakin sammai bakwai wa rabbul arshi azim wane ne ma mallakin al'arshi mai girma sai ya kulu da lillah ya su kafar nan za su ce maka Allah ne kuma da Allah ce mallaki su kun ka ce musu a fala ta fito ba za ku tsare dokokin Allah ba kun ka ce musu man biye ni wani kudu kulli shay a hannun wa yake mulkin kowane abu mulkin kowane abu da wato mallakar ragamar kowane abu da iko da kowane abu a hannun wa yake wa huwa yajiru kuma ya zama shi ke tirsasawa wala jaru ali shi ba a tirsasa shi yake sawa shi ba a sashi shi yake hanawa shi ba a hana shi yake da shi ba a sashi shi ya hana shi ba a hana shi in kutum ta alamu ba ne labari ko sai sai ya koyu na dindara ce Allah ne ƙoli ka ce musu ba an na ta shan ku ta yi ake kunce hankalin ku ake ɗauke hankalin ake rufe hankalin wa da zalika min ayat da wani wannan cikin ayat fa idan idza tahaqqaqta annahu muqimuna bi hadha idan ka tabbatar da cewa kafaran nan sun amince da cewa Allah da shi ya halicci halitta walam yudkhiluhum wanda fa dukka ka bi shigar da su wa fi tauhid cikin tauhidi da musulunci ba allazi da'ahu ilayhi rasulullah sallallahu alaihi wasallam tauhidin da annabi sallallahu alaihi kirawaye shi ya kirawo zuwa gare shi wa arabta kuma ka san kasancewa annat tauhida shi tauhidi allazi jahadu wanda suka musanta shi wa tauhidul ibada ba shi ne tauhidi na abota wa Allah ba wai a tabbatar da akwai Allah kuma yana da kaza ba ko nan jami'ai da suke rikici da manzon sallallahu alaihi wasallam su rigimar masu kawai abota wa Allah ɗaya shine da siyar ma alladhi yusammihi al-mushrikuuna fi zamanina wanda mushrikai suke kiran mu a suke kiran su a yau a zamanin mu wai shi itiqad a aqida ce tun mutane su ai in kai da kai Allah shi ke kishwa kana kai ma musulmi ne amma a cikin abota Allah ɗaya wannan aqida ce ke izala كما كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ثم أنا مكافر ثم تكلم سنة بوتا وألا مدوك تسركي ليلا ونهارا دري درانا ثم منه سنة رسول من يدعو الملائكة أقول لك هذا أولا كنت ملائكة yake kiran mala'iku ne ajali salahiyin wani ne masa gyara ya taimake shi wa qurbin min Allah ta'ala ko kace ne ajali salahiyin wani saboda ai mutanen kirki ne ai abin da yasa wai halittu da ni kwarai an aka fake da mala'ika kai da mutum da ta cikin abu tsoro shi ana sama za mu kira ta ba ko jiwo ba da ko barack obama me yasa baka kira wani kika kira wani shi kana da yana kusa da wancan na to to ai kuma me yasa suke bawo suke kira mala'iku suna jin wai suna kusa da Allah وقربهم من الله تعالى وتوسل إلى الله ليشهدوا قال يشفعوا له ولنسوا نيما مفكر كان الله أو يدعو رجلا فالحا كوكما فكرة وانا مثل فالح يفكروا كيشي مثل اللاذ أو نبيا كون فكرة اللاذة أي لاذة لأنه سنم تبني كان يردو من حزاز الصويق ينا دامة لقيقة على هذين أنقاني يردو الإله تنسي تنسيل أيوة للدامة أبو بهم هدي ما ضحل هذين تذكر أنبرت السلاجة أبرأتم اللاذة والعزة والمناة الثالثة الأخرى عن قال تقول على شيء كنت تسالي إذا كنت بكم وبوتا منه أو نبي يكون مثلا كراء النبي بوتا منه مثل عيسى فما النبي عيسى وعرفته كما إذا كنت وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال وسلم فقاتله ya yake tare da cewa suna bauta wa Allah da waɗancan gaɓoɓin amma suna bauta wa waɗancan sada ko dai mala'iku ko mutane amma tare da haka kuma ka san alƙilu ya yake su آتنهم على هذا الشرك يا شرك أول شرك ودعوهم كما يجبون إلى أخلاص العبادة لله بوحدة بوحدة يكتبوا تاج على كذي كيسا دي كلمة توحيدي سيقا أمبارا سوكوريوا تانت سوكوا قرى لا إله باب ولا أبو فو سواء سبقوا أسقوا أدا قوة قوة قيامة قوة على الدنيا قوة شندو قوة سي قوة تربي فو باب تربي قوة فقي فو باب فقي قوة دائي فو باب دائي إلا الله فاتيسي الله ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الثلاثة ولا wanda ya kafirce wa ya kafirce kan an fara sai ka sa kafirci shi ne at-tahliya qabla at sai ka fara ya ga kowa ka fita daga kowa ka kan kowa kika ce inna Allah sai ka ce Allah wani kenan yake cewa kamar kada Allah ta'ala kamar da Allah ya bari suke cewa bai aku jibi lalle shi tsanin ji falatun ru'u ma Allah ya ahada falatun ru'u ahadan har ku bauta wani ɗaya ma Allah ta rada shi Allah ta haka bauta ka ga ku da zama mutumi zalla ko ake zalla da wanda yake ba Allah da wanda yake da Allah amma zai bauta wanda zai abu da duk ɗaya ne wajen Allah da kore samu Allah dole shi da Allah amma shi zai dinga hadawa da wasu ɗin dabaru duk ɗaya suke shi ko ta riga bautan Allah shi kadai wannan kenan wa qala Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim lahu da'watul haqq والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء التي له دعوة الحق إبادة بوتا تجسياتة بتجعلنا والذين يدعون من دونه waɗanda suke bauta koma bayan Allah la yadda jibu na lau bishe sani ba su amsa musu wasu daga ce bukatunsa ba ko ɗaya ba su amsa musu wata haƙarta idan ka tabbatar da cewa an na rasulallah sallallahu alaihi wasallam ta lahu an yi sarfa ya ya yi wannan mutane li yakuna du'a kulluhu lillah dan bauta da kira da addu'a duk zama ga Allah kadai take wa yanka gaba ɗaya ya zama ga Allah yake duka wannan ba kance kulluhu lillah ya koma ga Allah kadai wal istighasa haka ne man kirako kulluha billah ya zama ga Allah duka wa jami'u anwa'u da ibada haka duka nau'ikan ibada kulluha lillah ya zama ga Allah kadai wa arafta kuma an anna iqrarahum cewa iqrarin da suke da furtawarsu bi tauhid rububiyya da cewa da tauhidi na cewa Allah shi halitta shi halitta shi zai kace shi zai rayar ya ce wannan dukkanin yudkhiluhum fil islam bi da shi cikin musulunci da ga da Allah shi ke wa shi ke rayuwa shi ke bayarwa shi ke hadawa amma zaka bauta ba zaka bauta wannan aikin ba zaka yi Allah ya shi mu wa anna qafdal malaika cewa ni fadar malaiku da bauta walin wal anbiya da annabawa aul auliya ko waliye yuridu na shafa'atu wai da nufin wai suna son ceton su ne wata qaruba ila Allah ta'ala bizalik da kuma neman kusanci zuwa ga Allah da haka huwa alladhi ahalla dima'ahum wannan fa abin shi halatta jinin su zubar wa amwalu bi halatta dukiyar su yace idan ka san wannan duka arabta shine idris tawhid ka sanan ka san tawhid alladhi da'at ila yunus wanda annabawa suka zuwa suke kira zuwa gare shi sai ka fita da komai sai ka zama musulmi kullum khalis lillah ana lillahi dinin khalis sai ka bauta wa Allah kadai kawai ba ba ka hadawa ba za ka kira shi Ibrahim ba ba za ka kira shi Abdul Qadir Jilani ba ba za ka kira shi wani ba ba za ka kira wani ba ba za ka kira kaza ba ba za ka kira babu ka ba ba za ka kira babu ka ba matar ka yar karuwan gidan da kake sha abincin da suke ci ba ka da kowa ba shayi ba karin zubi shayi ba babban shayi ba kowan shayi ba samu ba tarbi ba duk wa'annan abubuwan da ake bauta musu ba za ka kira wasu ba sai dai ka tafi ga Allah kadai wannan shine magana gaskiya ورضى عن الإقرار به المشركون شين التوحيد ده مشركين كتي amsa shi. وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله وأن التوحيد شيء معنى لا إله إلا الله باب أبوتوا دقسيا لتنشنت إداكي وإلا الله ولا فدوبة لم يكن هذه كلمة لا إله إلا الله في أكثر من موضع بقول إيه بقى إذا قلت لا إله تأتي إلا الله بيقول إلا الله لم تزاء البطل إلا بطهرتين shanu sun duban da saniya ɗaya ba za ka ce illa bakaratun ba saboda saniya a nan an wato an yanko ta ne daga cikin wasu sun ko ba ka ba saniya sun shanu to amma nan da aka ce la ilaha dan Allah ne mai maka ba sun aliha yake ba sai zama illa Allah ya zama istisna ne munqata ma'ana ya yanke alaka da wani kai ba na Allah ba wasa bane ba wallahi tallahi Allah ba abu wasa bane fa inna ilaha indahum shu al ilahu inda wajantu huwa alladhi yuqsadu li ajli hadhihi al umur suwai abun bauta a wajen shuka kafirai wanda zai kusa biyuwar shi ne wanda ake da ne ajali hadhihi al umur don wa'in san abubuwan saboda shi a halitta shi yake kashewa shi yake bayarwa shi yake hana su ko shi sawa in kana malakan Wani mala'ika ne ya zai iya biyan bukatar kai abota musu a wani biyan ko annabi ne ko waliyan ko wali ko shidaratin ko bishiya ko kabarin ko kabari ko jinniyan ko aljani lam yuridu anna al-ilaha ba tana nufin al-ilahu huwa al-khaliq ar-raziq al-mudabbir yawwa ba ko tana nufin al-ilaha abun bautawa da gaskiya wal al-khaliq asali sai ka fara kudin ce hotel shi kadai sannan arrazik alkhaliq arrazik mai halitta mai adata al-mudabbir mai tsara fa idan ya alamu su sun san cewa ana zalika lillahi wahda an bauta ce wato su wato to fa innahum ya'lamuna ko ce annal ilahu wal khaliq arrazik wal mudabbir fa innahum ya'lamuna sun san cewa ana zalika lillahi halitta halitta sun san Allah ne shi kadai Tsara halitta na Allah ne amma bauta bai kamata a bauta shi kaɗai in ji su wahadahu kama dabtu lak kamar da ni maka wannan bayani wa ina ma ya'alu su suna nufin bil ila ma ya'lamu mushrikuna fi zamanina abuta mushrikai ke nufi a wannan zamanin bilafin sayyid suna nufin shugaba kawai in kula da ake fi wannan tsarin da ake da wannan harkar wato harkar nan da ake ta wa'adatul wujud da rika ta ba ai ma na abu ne so take ta nuna maka cewa kai Allah shi ne shugaba amma duk wa'annan da ake abin da su ma da alloli ne a astagfirullah su ma da ababen mutane duk ba wani abu ne kai yanzu mawaƙi ma in yi waƙa yi waƙa yi waƙa yi waƙa yi bai wani duk kowa mutane in mawaƙi goma waƙa mawaƙi goma waƙe sosai mai yabo ya yabo sai kawai ya rikide ya goma shi ma abin mutane أبدا في أمريكا قوية أبدا في أمريكا زور النبي صلى الله عليه وسلم سأل سر يدعو يدعوهم إلى كلمة التوحيد إذ كلمة تأتي الله وهي لا إله إلا الله والمراد من هذه الكلمة أبدا أجري في كلمة معناها ما أنا السلام من الله فيها أقول كنت أتعبها كمان كلمة لا إله إلا الله تؤمن الله تعالى قبل أن يتكلم هو معنى أه، ذلك بابو شك كمان لله هذا ما شك كمان دون لا إله إلا الله لا إله إلا الله معنى تقوم كمان كان أدوها كمان والنفس فقط أنه معنى جزيل هو يجي سيابا فرد هذا الشك أما معنى ذلك والكفار الجهال كافرين جاهلين يعلمون في فتوى أن مراد النبي شو بدك جاهلين manufa a nabi sallam biyazin da wannan kalmar ko ifradun Allah ta'ala shi Allah da mutum kawai a ɗaya Allah da mutum su da wannan kalmar wasu sun gane kaga wa ifradun Allah ta'ala bi ta'alluq bi ta hanyar rayuwa da shi wal kufr da bijircewa da yin bijirci da kafircewa bi ma yu'bad duk wani abu da ake bauta min duniya kowa da baranta da kowane irin abu فإنه يجعل من كنا ما قال لهم يجب أن أسأل أنكم تقولوا كتي لا إله إلا الله كتي لا إله إلا الله قالوا كتي أجعل الآلهة شن يدتي سنع أبا من بوتا سي سنع أبا من بوتا يداوى أبا من بوتا ودا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب يسي سنع أبا من بوتا سكوما أبا من بوتا ودا إن هذا لن يولى أبو نسكي لشيء عجاب أبو نبي بما مكي bai za a idan ka san cewa anna zuhari kufa cewa jahilan kafirai ya arifu da zalika sun haka fal ajab to abun mamaki ne mai yadda ga wanda yake cewa shi musulmi ne وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما بيسمع أنا ولا كلمة صح ما عرف جهال الكفار وتكمين جاهلا كفرين كسنجا جاهل الكافرين يسمع على كلمة لا إله إلا الله أو لا إذا سكاي كما ذا السنة وحكالتا amma yanzu ko yanzu musulmi jahili kifin taglan ila ila ma kuma aiki sai yana yin abin da ke wani ta bal tabbata yanzu ana zalika yana da sun cewa hakan huwa talaffuz bi shurubiha ai kawai a daga fita la ilaha illallah ko shi ne la ilaha illallah shine ma'anar ta min gari i'tiqadil qalbi da shi ne ma'ani ba tare da zuciya ta kulle wata ma'ana ta ta ba kaga su kawai huwa shi ne furci bi shurubiha da harfanta من غير اعتقاد الكلام بشيء من المعاني فترجع جوتشا كل معناتها نعم والحاذق منه كالفراغ الى لكن كافرين من هذاك ما بكثير يقول لنا ان معناها واجو معنى الشيء لا يقل ولا يرفع ولا يدبر الامر الا الله ابو ده كون كافر حاذق اوكا كده يلا يتوقع وانه ba mai halitta ba mai azurta ba mai tsara al'amura ba ce sai Allah to ba na khairu fi rajulin ai ku babu alkhairi akan wani mutum waɗanda zai zama cewa juhal kufar kawa to ta ilan kafirai a alama minhu sun fi shi ilimi sun fi shi ganewa bi ma'ana la ilaha illallah wa ma'ana la ilaha idan arabta ma zakartu lak idan ka san abin da na ambata maka ma'arifatu qalbin irin sani na zuci ma'ana kai ilimi da kyau wa arabta shirka billah ka gane shirka da Allah annabi qala Allah fi da Allah ya fara ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi inna Allah lalle Allah mu shirki la yaghfiru an yushraka bihi baya gafarta zulubin da ake yin shirka da shi wa yaghfiru ma dun zalika min sha yakan gafarta zulubin da kake shirka ba shi ma ga wanda yake wa arabta idan ka san din Allah ka gane addinin Allah alladhi ba'atha bihi rusul wanda Allah ya aiko manzanni da shi min awwalihim tun daga ko annabi adam ko annabi nuh ila akhirihim har zuwa annabi sallallahu muhammad sallallahu alaihi wasallam allati la yaqbalu allah min ahad ad-din siwa addini da allah baya karɓo wani addini siwa wanda yake ba shi ba wa arata idan ka san ma asbaha galiban galiban nasbi min jahannam ko ma asbaha wa idan arata idan ka san ma asbaha galibun nasbi abinda mafi rinjaye mutane suka wayi gari a cikin kabin wato na daga jahilci da suke da shi bi haza da ma'anar tauhid da ma'anar la ilaha illallah to da ka fahimta ka a fada ka fa'ida ta ne wannan zai ka fa'ida guda biyu al'ula ta farko al-farah bi fadlillahi wa rahmatihi da ka farin ciki domin Allah ya saka da fara da rahama an gane ku kama qala Allah ta'ala a'udhu billahi minash shaitanir rajim قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون وبنجد على تقول كتب في فضل الله ده فضل الله لي وبرحمته ده جنك أنسى ده يافير ذنبنسى فبذلك فليفرحوا تو da wannan ya kamata musulmai su farin an gane falala Allah ka bamci tauhidi ka gane wani da yasa Allah ya halice ka وخير مما يجمع وهذا الشيء في اخر دقائق دقائق الكتاب وافادك ايضا هل هو وانا دي باكو فائده الخوف العظيم وتصوروه فد ذاك دنجي ذاك دسو ان الله ذاك بزوا غريش اذا كتاك تسال الشركه فانك دومن كان اذا اردت اذا تبن شو ان الانسان لله متين يكفر ذيك كفرت بكلمه da kalmar daya yunkuri da wanda zai fito da ita bin tsari da ansar sa وقد يقولها هو جاهل زي ما فقد كلمة بيسيب وينا جاهل بي فلا يعذر بالجاهل فهو أنه ملائمة تجيزه إلى جاهل شبا وقد يقولها ولو كنت يتك يفعلت وهو يظن أنها إذا إرتشوا وأن الكلمة ما تقربه إلى الله تعالى لا تقول أن تجدوها بألا كما ظن المشركون كما يظن المشركين كيف تشاهدها خصوصا مسمى ما إن ألهمك الله تعالى إذا أنا كم سامك ما قصر wa ma kasu abin da ya wato ya labarta an kobi musu alaihi salam addu'a wato da mai da mutane kuma musu alaihi salam ma sala'in tare da cewa innan din da aka ambace su wato mutane na gari wa ilmihi mutane masu sani annahum atawhu sun zo da musa musa qa'ilina suna mai fice masa ja'alna la ilaha kama lahum aliha a gane wannan masuli wanda Allah ya fi kuka da ajiyar da musa suka gari wannan hukumi وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعبدون على أصنام لهم ثم إن إيه يترد بني إسرائيل لهم تردوا لهم المتعلي والقوي يدبط حتى يترد ثم المتعلي يعبدون على أصنام لهم سندوك ثم قربان أتنقما فالقوى أقوى من ذلك في ذلك اجعل لنا إلها وما قد سنيا ولا أبو موتا كما لهم آلهة كم يدف مسكد أبو موتا أبو موتا فحين ذلك أو نرغت يعظم خوفك كذا بوران كذلك zai girma tsoron da zai ba su shine za ka samu tsoron cewa ashe dan adam yana iya kafarta da kalma yanzu ya wannan kalmar da suka faɗa ta kama ta sai su jaddada imani da ake da suka yi a baya kenan ya rushe eh yana yin a wannan lokaci ya azuma khawfu wa hirsu wato kwaɗayin da zai karu ala a kan sanin ma yi kalli suka duk wani abu da zai iya keɓan da zai iya kubutar da kai bin haza daga irin wannan ka tobara ba misali da misalanta da makamantanta وعلم da sani أن الله سبحانه lalle Allah mutum من حكمتنا التي حكمت لم يبعث نبيا بتبع إخوانا الذي بهذا التوحيد وتدولنا التوحيد إلا جعل له عداء فتتاكا إلا وحمية كما قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا التي وكذلك كلمة جعلنا لكل نبي مكسن يكون النبي عدوا مكيا makiya shayatin al-insulin shedanin mutane shedanin ajabi yuhi ba'dhum ila ba? sashi su yanayi wato sashi musaya sashi su yanayi wa sashi musaya yanayi sashi shara zukurufan kauli wato wani zance na rudi da fuskar hankali bururan da ruto da rudu da yuda na وقد يكون لأعداء التوحيد قلوب كثيرة كان يصاب مجمج يا توحيدي وقال سنة لما تجد ما يدي هوا قال لي وكنت قدمان تفعل الحجج دخل حجة ديما أما ديك نبت ذا بأي ذاو تسمي شيئا إلمي كما ننفل طبع إلمي نا عربية إلمي نا كذا إلمي كذا وإن الشيني ذات منيني فاستخف قومه بعضه أبو استخفاف ya fara wa wani zai zaga cikin ai wani malam da ya ce kamar yana cikin ai shi wa malami ne ya sani domin yana iya fassara kaza a yana shi ma malami ne to ai malam zai iya zama ilimi ne wanda yake mana amfani duk ilimin da ba zai ce abota wa Allah ne ba wallahi kariya ne shirme ne shirgaciya ne da shoji wuri abota wa Allah kai wannan shi ne kawai kamar Allah ta'ala wani su wata ala game da yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا فرحوا بما عندهم من العلم ما نقول أخبرني تعالى إيه، فلما جاءهم فلما جاءهم رسلهم يعني عندما تنسوا قدوموا بالبينات تهجوا فيما بينات da suke nuna tsayantuwar Allah da cancantuwar Allah da dacewar Allah da wajabciwar abota wa Allah kadai farishu ma inda da mutum suke farin suke takama da abin da yake wajen su yar'in da ilmi amma muna da sani kuma ai ba da hare bane to shi wannan da rike nan nufi yake tun da aka kano yanzu ta yanzu ne za a je kaza kaza kaza kaza kaza shi dan gaskiya ta zo ka kalle ta a matsayin gaskiya yawa idza amarta zalika maliki na kasa saka wa arabta anna tariqa ila Allah kasancewa hanyar saduwa ga Allah la budda lahu min azab dole ka sai an samu iyakanta a'idina ali suna zauna kan wannan hijira suke ka biyo ka sai abota Allah ta tsike ka to aji kenan wannan iya samun akwai harshe suna da wani ilimi can wa hujjar da hujjoji to bal wajibu alayka abin da ke wajibi a kanka an ta'lama ke sani cewa min dinin lahi ka san addinin Allah ma yasiru sila Allah wanda zai maka bakani domin za su yake ka za su yake wanda za su wajen da awar da kake da ita tukatul biya haula ishaqun daga yake wa'annan shaytanu alladina qala imamu wanda jagoran su yace shi dan kenan ومقدم ومقدمه مقدم ويسر يقسم ده يقول آل ربك تعالى يقع وبنجي فتوى تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين وبنجد سبحانه وتعالى فند الشيطان يتي مكة لا جن لهم والله سينا زوني وإله ونبتم سينا زونا نا زونا نا زونا صراطك المستقيم هذيك كم ونتبرك كبتكي دي ولا حاجة أكيد هذه تريد سنة زونا ilaha illallah kuma da ajiyar da kuma wallahi sai na dinga zuwa musu min bai ya dai min bai da hadiyim ta gaban su mun kafin ta bayan su wa an imanin ta dabba ta daman su wa an shama'ilin ta hagun su wala tajidu aktharuhum shakirin ba za ka samu mafi yawancin su za su gode maka ma'ana mafi yawancin su ba su tsaya akan tafsiri ba sai sai na ka san bujire maka ka duba wani shaitan da ke faɗa Allah ya ba shi dama walakin in aqbalta ala Allah ta'ala وأفغيت إلى حججه وبياناته فلا تخف ولا تحزن إن كيد الشيطان كان ضعيفا ما رأيت ولكن رأيت إذا أقبلت على الله إنك بتكلت على الله دكو وأفغيت كيد مكيفت كي سوراره إلى حججه إذا جوز الله وبيانات إذا بياناته فلا تخف ولا شيء ولا تحزن إنك بإنك إن كيد الشيطان كان ضعيفا lallai kai ne ɗan abu da mai rauni wal amiyu lil muwahhidin malike cewa jahili cikin masu tauhidi ga magari ya galibul alfa ya galibul alfa kana ji da kyau wal amiyu jahili a samu ahlus sunna jahili ba ma mai karatu ba mai sirfin ilimi a'a wanda ba ake ganin su jahili amma mutukar ya tsaya binci tauhidinsa wal amiyu jahili ko gama gari cikin masu tauhidi ya galibul alfa wallahi sai yarin jayi da mutum dubu min ulama ya haɓula da mushrikin daga cikin malaman bid'a mai cikin wanda masu shirka an tara malamai dubu sai galaba a kansu Allah akbar in an samu jahili na ahlus sunna wanda yake kan dariƙa ta gaskiya dariƙa na Muhammad sallallahu الكتاب والسنة على فهم مسلم الأمة إذا أنت دعاء كان لما لم يبدا جو الله يكاي يقال ما كما قال تعالى كما يدعى أنك ما تعالج وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون تكبت والله لنا مسؤول ما تقول الجاي فجند الله تعالى هم الغالبون بالحجة واللسان عندنا أن نكون الغالبون ما تشن صرى بالحجة دوجة واللسان ده كما قال هم الغالبون كما هم الغالبون كما يقول وسون لما سوء جاي بالسيف لتقوى به والسنان دماشي وإنما الخوف عن الوحي أبدا أنت جنس ورو لم يتوحيدي الذي يسلك الطريقة shi ne wanda zai shiga hanya ta tauhidi wa zai zama a musila ya zama ba shi da makami ba shi da ilimi nan ga take ahlus sunna ne kamar yadda abin da ke rinjayen ahlus sunna a yanzu a wannan shekaru na musu da farashin zuwa makaranta ahlus sunna yanzu ba ta sha'awar zuwa karatu akan da baya shekara 20 baya zuwa sama ahlus sunna ne mai karatu din daga daga Allah Allah suke da da'a darasi da su sabani ne kawai dai su wani ma an aike ita to da alu suna sun fi tsafta masallacin alu suna ya tsafta na zai ba su da kutu ba su da waye waye da sauran su fara da can amma ba da yin wai ana darasi ita wala Wani qad manna Allahu na bi kitabi tabbas Allah yi wani baiwa da littafin sa allazi ja'alahu wanda ya sanya shi biya da kulli shay'in wa hudan wa rahmatuhu ah, lil musulmi Allah ya biyan da kulli wannan littafi ya zama bayanin kowane abu wa hudan wa rahma kuma ya zama shari'a kuma ya zama jin kai ko kushira musulmi don kushara ga musulmai fala ya fi sahibu batili bi hujja babu wani ma'abucin ƙarya da zai zo da wata hujja illa wa fil qur'ani fa sai sai ka samu qur'ani ma yusubuha ka samu abin da zai warware wannan ƙarya ya warware ta ta gwatsata wa yubayyinu butulanaha ya bayyana ma da illar da ƙaryarta كما قال تعالى في دعوته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا التي ولا يأتونك بمثل بس لابد مثل ولكم تنشيك ونزورا شيء don ka ɗauke hankalinka da tunaninka ba illahi ina ka bishe ba sai mun zo maka da gaskiya ko lamari na gaskiya wa ahsana tafsira da mafi kyan bayani Allah Allah mu gode qala ba'd al-mufakkirin sai malamin tafsir kace hadhihi al-aya 'amma wannan ayar ga magarci ne gamewa ce fi kulli hujja cikin duk wata hujja ya ci biha al-batil da makarita za su zo da ita idan kiyama har zuwa tashin alƙiyama wallahi sai Allah ya baka ka kula duk sanda ake so a bitin din wani mai tauhidi ko a tsona yakin sai Allah ya bashi hujja ya bashi damar da zai jawabi domin yin cewa يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحجيه وفي الاخره نعم وانا اذكر لك اشياء بل يا مكوس ابوك مما ذكر الله تعالى اذا ابدا الله فلا في كتابه كتاب جوابا dan ba da amsa da kalamin ishtar da bai mushriku ga wasu ba mu zama gangalu ko tuka da mushrike sai kafa wujar da su bi zamani na a wannan zamanin namu na wani suna ganin musa kafa wannan hujja wani kun ga muke jawabu alin batil ku jawabu ma abuta ƙarya ne da rikin shi fuskoki kibi ne ko dai zama mujmal zance ne a dunkulai wani fasfar ko zance ne a bayyane an bar mujmal da da yake a dunkule ko wani amru da azim shi ne lamari mai girma wa fa'idatu kabira fa'ida babba da man akala go ne ci to zai ko Allah ta'ala shi ne fadin sa maka fice idan sai mutumin da ya zama shari a gane ko ku mufaffan da da shukar an gani akwai wanda ba a nasa tabbato akwai amma a nasa wanda ba a nasa ta bayyana ubangiji ta wata ala ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات منه آيات محكمات منهم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيدون فيتبعون فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله بل تقول عليك شواء wallafi an zana alaikar kitab Allah shi da wanda ya saukar da littafi a gare ka minhu daga cikin ayoyin littafin ayatin akwai wasu ayoyi muhkamatun masu mabayyaniyar ma'ana hunna ummul kitab suka fi yawa a qur'ani wa ukharu akwai wasu ayoyin daban mutashabihat masu kamanceceniya da juna fa amma da kana fi qulubihim zaygun amma wanda ya zama a cikin zuciyarsa akwai tsatsa akwai datti akwai hallaka da tabewa فيتبعون تسدن جبيوة ما تشابه منه أبن يزام يرتكين القرآن wanda ma'anarsa ba a bayyana musu ita ba ibtiga al-fitna dan neman su fitar jama'a dan neman su halakar da jama'a dan neman bid'antar da mutane da shirkantar da su wa ibtiga ta'wili dan neman karkatar da ma'anar qur'ani zuwa ga wata ma'ana wacce take ba ta ba kuma ya adam ta'wila ba wanda ya san fassara irin wannan mutashabih illa Allah fa kitta Allah Allah akbar وقد صح على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا كفر من بعد سلمتي إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه ويتركون المحكم فأولئك الذين سمى الله في كتابه احذروا واحذروا يجي إذا الدرس إذا قال إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه يقول أن تكي بن أبن كبير يشتين القرآن ويتركون المحكم كي إيه، أبن دمع لن تبينه فأولئك الذين سمى الله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 عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قلت يا بكى على شيء لا ادعوا يا الله وسر يا للي مثل يا الله ما تبيا يا الله ما بيا اجيل ان ما بصر احد أدريس كان ابن لا تذكر ان قيام ولا هم يحزنون ولا تثبت شيء بعد ابن الصبري عن الدنيا وانا شيء بصر ولا ايه بس ما تثبت كده wa annan shafa'a haƙƙun kuma ceto gaskiya ne Wa'annan an biya a rahu jahon annabawa suna da wata martaba da daraja inda Allah ya wajen Allah au da kar kalaman linnabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma in yi faɗa ka sai ka wannan cikin magana Allah sallallahu alaihi wasallam yadda dilube da yake ba maka hujja da shi ala shay'in min batil da ya karbi wani abu na ƙaryarsa da halakarsa wanda za ta fahimu ma'an kalam alladhi zakar sai kuma ya zama cewa ma a wani lokaci ba baka fahimci ba ma'anar da yake nufi ko ban ka fahimta ko baka fahimta ba jawo mu ba shi amsa bai kawai ka cewa na Allah ta'ala lallai Allah wata sarki da karfi kitabi ya gaya maka a littafin sa cewa an nan da zai fi kulubin zaibu amma waɗanda yake a cikin zuciyarsa akwai datti da tsatsa da alaka ya turku da mushka sai su bar abin da ya bayyana a wurin tabi'u da mushabi sai su ba abin da yake mai rikici. Shari'a ban gano wannan. Sai kake ka ce min Wali mutumin Allah shi ne zan fake da shi in bauta masa in ci bauta Allah in ya kawo mana wani cutu a yi ba fanci mai kake nufi ba Allah ce a kawo abin da a cikin halali da haramun da abin da Qur'ani ya gaya mana wannan firu ya mulki baya akwai wadatu a ciki duk abin da Allah ya sa ya ce a yi ce abin da a fili yake ma'ana wa ma zakartu ulak abin da na gaya maka من أكنتي وأن الله لن يعلم بشركين ذكر يا أحمد تي وأن المشركين ثم مشركين يجرون بالربوبية ثم يجد الربوبية يجرون بالربوبية ثم يجد تي وأن الأشياء لتا يا أذتا وأنه كفرهم تارد عن القرآن يا كبر تاسو بتعلقهم أثرهم أثر ورسل على الملائكة والأنبياء إذا أنبا والأولياء دوليين مع قولهم هذا فلسفة كيتو هؤلاء شبعة من عند الله وإن أي أبن نساء وكي وكي والسكو السادس قاسي محوجا الله وهذا أمر مشكل وهذا أمر يأتيني لا يقدر أحد ما ما وندك لإيكو أن يغير معناه ويتجمع مع نفسه وما ذكرت لي أبن الذي أمنت أيها أيها المشرك يا كل مشرك من القرآن كما موجود في القرآن أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم kuna hadisin annabi sallallahu la ajmu ma'ana ban gane ma'anar ta ba wa yake haqqa'u sai cewa ina yadda da cewa Allah kalam Allah sai cewa zai da can Allah la ya tanaqadu baya karo da juna babu tafka da warwara a cikin sa wa ana kalam annabi sallallahu alaihi wasallam la yuqalibu kalam Allah ta'ala kuma da can Allah zancen annabi sallallahu baya saba zancen Allah wa ga jawabin jayyidin sadid wannan jawabi ne mai kyau mai kakke ولكن كان شو لا يفهمه بقوي بوده إلا لا مو فقه الله تعالى فاجي سيودي على جاد الشيء ولا تفتاني ولا تفتاني به هذا كتستجيد الشيء فإنه كما قال الله تعالى كما يدعى الله سبحانه وتعالى فلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما يلقى إلا الذين صبروا وما يلقى إلا ذو حظ عظيم Allah ce mai rasa ba kowa ne yake riska ko yake tarar da ko yake samu wato ta goma shi da ladan Allah da kallon sa ga irin rikin sabar wata ce waɗanda suka yi haƙuri mai rasa ba kowa ke samu ladan haƙuri ba ko ina su hanzu na ba ta ce ma'abucin wato rabu wanda ke gobe ba mai girma sí gánà